يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 gaisuwa ta fatan alkhairi da muka haɗu a nan masallacin jami'ar atbu a nan bauchi domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan a yau goma sha shida ga wata ramadanan na shekara 1443 sun kai yi hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 17 bakwai kenan ga watan hudu na shekara ta dubu da biyu miladiya muna karatu a cikin farko farkon suratul bakara inda jiya muka fara bayani dangane da inda allah maɗaukakin sarki ya koro bayani dangane da munafukai waɗanda suke ɓoye kafirci su bayyana imani mun karanta ayoyi na farko farko wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يوزع بقرة دقنان بيردر الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نعم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نعم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا السفهاء ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم idan aka ce da su la tufsidu fil har ku yi barna a bayan ƙasa qalu inna ma nahnu muslihun sai su amsa da cewa ai masu kawo gyara ne ala Allah ku saurara ba haka bane inna humul mufsidun hakikanin al'amarin shine waɗannan su ne ainihin mabarnata walakin ala inna humul mufsidun walakin la yashkurun sai dai su ba sa faɗaka akan haka wa idza qila lahum idan ko aka ce da su aminu kama amana nas ku yi imani mana kamar yadda sauran mutane muminai suka yi imani imani na gaskiya imani irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam qalu sai su amsa da cewa anu'minu kama amana sufaha kuna tsammani za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ala Allah ce ku saurara innakum kumus sufaha su dinnan su ne ainihin wawaye walakin la ya'lamun sai dai su ba ka sanin haka Allah yana ci gaba da gaya mana daga cikin miyagun siffofin munafukai shine suna aikata wani abu daban kuma sai su faɗi kishiyar abin da suke aikatawa akan a hakan suke suna ɓarna. amma sai su rika cewa su masu gyara ne su wawaye ne amma sai su ce waɗansu wawaye ne kullum suna ƙoƙarin abin da ake ce kalbul hasa'i gaskiyar zance sai su rine ta sai ta nuna wani sakamako daban bal bela da farinta kana gani sai su ce da kai bukaci kuma su yi zancen da zai iya sa wanda yake wawa irin su ya rudu har ya dauka bal bela bukaci duk yana ganin ta a fara wannan shine siffar munafikai wa idza qila lahum idan aka ce da su idan mai musu nasiha mai musu wa'azi mai son nusar da su da nuna musu hanya ta gaskiya saboda ba a barin su a yadda suke na nan ba tare da an musu gyara ba amma ba sa karɓar gyara idan aka ce da su la tufsidu fil ardi mana la tas'u fil ardi fasadan kar ku rinka yaɗa barna a ban ƙasa la tufsidu fil ardi bin nifaqi wa shirki wal kufri wal ma'asiyati wal fusuq duk abin da yake na barna munafincin da kuke kai da shirka da kafirci da laifuffuka da fasikanci duk ku daina mana la tusidu fil ard bi anna hadhihi biha al ard saboda waɗannan abubuwan da su kasa take baci idan kuna kafirci kuna munafinci da su kasa za ta baci saboda su ne asalin fitina wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina ta shirka nan ta fi muni sama da sama barna ta zubar da jini don haka wannan abin da kuke yi din shi ke jawo Allah ya fi shi a ƙasa ta ɓaci don haka ku daina ɓata ƙasa ku daina zama sanadiyar da ƙasa za ta lalace sannan kuma ku daina abubuwan da kuke yi na haɗa wannan da wancan da kitsa munafuncin da zai iya sa har a faɗa har a zubar da jini duk abin da zai sa ba za a samu zaman lafiya ba kar ku rinka zama masu taka rawa wajen tabbatar da shi duk abin da zai kawo barna a bayan ƙasa ku je ku haɗa wannan ya cuci wancan ku haɗa wancan ya danne haƙƙin wannan ku yi duk abin da zai sa a rinka barna a bayan ƙasa kar ku rika haka la tusidu fil ard qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun lasna bi mu ba masu barna bane mu ai masu kawo gyara ne idan kaga mun je nan mun je can muna kokari ne mu gyara al'amura shine ma nan inda ma nahnu muslihun ai amalu na islah aikin mu shine kokarin ba a fahimta ko wannan shine abin da su munafikai koyaushe za su rinka cewa cewa su kokarin su gyara ne shine Allah madaukakin sarki ce ala innahum humul muslimun Allah ya ce ku saurara waɗannan su ne asalin masu karna waɗanda ke cewa su ne masu gyaran nan Allah ke su ne ma mabarnatan bai ma ala inna humul mufsidun ba shi ma da yayi waɗannan mabarnata ne a'a sai ce ala innahum humul mufsidun kana neman mabarnata to ba mabarnata kamar munafukai walakin la yashurun walakin la yadrun amma su ba sa sani Allah ya ce ala sai da ya fara da cewa ala wannan ana ce masa harful istiftah wato harafi ne da ake buɗe zance da shi yana zuwa ko zama littambi don ya jawo hankali kamar nan ala innahum humul mufsidun kuma ya zo wato litahqiq litahqiq al-kalam alladhi ya'ti ba'dahu don ya tabbatar da wata magana a gaba yakan zo don ya jawo hankalinka ka saurari me zai ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ala inna awliya Allah la ala inna awliya Allah الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن لله ما في السماوات ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون آه وجه ألا إن لله من في السماوات ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض وما يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا نعم والله بكل شيء عليم أرامنا يا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ونما ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ونما ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعدت duk inda kuka ji wannan ala ala in ana yin tambihi ne akan ka jawo hankalinka don ka saurari me za a faɗa sannan kuma yakan zo don ya nuna maganar da za a faɗa a gaba ka tsaya ka saurare ta tana rufe maganar da aka yi a baya kaga nan sun ce inna ma nahnu muslihun mu masu gyara ne ya ce ala innahum humul muslimin a ba haka bane akalin zancen waɗannan su ne mabannata walakin la yashurun sai dai su ba sa sanin haka wannan shine ma'anan inda wato ala take zuwa dan haka anan da Allah madaukakin sarki ya ce ku saurara innahum humul mufsidun duk abin da suka faɗan nan ya banza su ba masu gyara bane su ne ma asalin mabarnata idan kana neman mabarnata lamba ɗaya to ka samu munafukai walakin la yashurun sai dai su ba ka sanin haka al-imam al-qurtubi a nan wurin ya kawo ta magana ta ibnu kaisan da cewa me yasa Allah ya ce walakin la yashurun su ba su sani ba amma kuma aka kama su laifi akan abin da ba su sani ba ai a musulunci abin da baka sani ba akwai uzuri akai to me yasa aka faɗe shi fi siyaqi zab duk da cewa la yashurun a can gaba kuma la ya'lamun kaifa yazummu man la ya'lam ya za a ya zai zargi wanda bai sani ba yace saboda amsa ɗayan biyu ne ko dai ya zama ma'anar ma'anarta shine su sun ɗauka karnar da suke yi dinnan nan wanda suke ɓoye ta suke ce gyara ne su ɗauka ba a gane ba sai suke ci gaba da yi kuma suna cewa suna kururutawa shabu gyara suke walakin la yash'urun su ba su sani cewa annan nasa yadruna annahum humul mufsidun mutane sun gane su cewa ƙarya suke yi a fahimta ko kuma ya zama suna nufi kamar yadda Allah ya faɗa a baya yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah su sun dauka Allah ma bai gane su ne su masu barna ba sai Allah ya ce ala innahum humul mufsidun ku saurara ku ji allah da suke gani kamar za su yaudare shi ba zai sani ba ya sani kuma mufsidun su ne mabarna mabarnata walakin la yashuru su ba su san Allah ya gane ina fata an gane ba wai rashin sani irin wanda yake da uzuri bane suke da shi haka na wancan na gaba na walakin la ya'lamu ku fahimta ko Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce da su wato ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani ana nufi masu imanin gaskiya don ba wanda imaninsa zai yi kyau sai ya yi imani irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne aka ce da imani su fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad idan sun yi imani da irin irin abin da kuka yi imani da shi to sun shigo wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan suka kuma juya baya to lalle suna cikin kaskabawa fasayyatikahumullah wa huwa samiul alim don haka sai aka ce da su ku yi imani imani na gaskiya irin imanin mutane annas anan ana nufi ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wani imani da zaka dauka ka auna ka samu wato cikakken abun gwaji ya auna maka imanin kamar imanin sahabbai su ne suka yi imanin da Allah ya yarda da su kuma ya yarda da imaninsu don haka duk wanda za a ce yayi imani na gaskiya sai a ce yayi imani irin imanin sahabbai shi yasa Allah ya ce duk wanda zai zo a bayan su sai dai yi koyi da su su ba za su yi koyi da kowa ba an gane ko Allah madaukakin sarki ya ce dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum sai ce bi ihsan waɗannan wanda suka rigayi kowa a wajen imani din nan na daga mutanen da suka yi hijira da waɗanda aka same su a madina والذين taba'uhum da waɗanda suka bi su bi ihsan sai sun kyautata a irin bin su da suka yi kafin a karɓi nasu su zama radiyallahu anhum wa radu radiyallahu anhum wa radu an fahimta ko don haka aminu kama amana nas ay aminu ka imani ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani irin imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama qalu sai ka ji sun ce anu'minu kama amana sufaha mu inda za mu yi imani irin yadda wawaye suke yin imani sufaha jami'i ne na astafi jami'in sa yake da ash-shahid da ash-shuhada al-hakim da al-hukama al-halim da al-ulama don haka tafihu guda ɗaya kenan ma'anar tafihu kuma shine wato da'iful idraki qalilul fahmi sayyi'ut tasarruf wanda bai iya gudanar da al'amarin abin da aka bashi a gaba ba mai karancin fahimta sannan kuma mai raunin gane abubuwa shine ma'anar astafi da hausa shine wawa ko to sai suna cewa wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wawaye ne ya za ka zo ka miƙa wuya ka yarda ka kai kanka har a kashe ka a banza an fahimta ko su ne suke cewa mutane la tanfiru fil har kar ku a cikin wannan tsananin zafin rana su ne waɗanda suke samu suna zuga mutane suna ce da su yanzu kwa yarda ku bi su ku tafi ku bar ƴan uwanku ku bar iyalanku ku bar dukiyoyinku a je a kashe ku akan abin da ba da tabbas to sai suna gani yadda waɗannan suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa wannan akwai wauta a ciki an fahimta ko irin su ne suke cewa aminu bima unzila ala na amanu wajhan nahari wa quru akhirahu da farkon safiya ku nuna kun yi imani da yamma ku juya baya amma gobe za ku mike ɗaya a za a cuce ku kun zama wawaye kenan Allah ya ce ala innahum hum sufaha ku saurara masu imanin gaskiya ba su ne wawaye ba su waɗannan su ne wawaye na asali walakin la ya'lamun sai dai su aka ta sani su wawaye ne amma su ba ma gane su wawaye ba mutane suna musu ganin wawaye amma su basu ma gane su wawaye ba ka san wanda ya fi kowa wauta idan ka san kai wawa ne to idan ka zo wata wautar za ka yi ta wato iya daidai ruwa daidai gari amma idan kai baka san kai wawa bane sai ka zo kai ta wauta ana ta maka dariya ka dauka wautar ce ta baka dariya ka sun dauka kai ne ka burge su san wautar ta ta ce take ba su dariya ba ai akwai irin wannan ko sai mutum ya zo yana shirme sai ga kana ta dariya abin da kake dariya daban abin da ya dauka yake baka dariya daban sai ta karawa da kuma ya zama ka dan wasan kwaikwayo to wannan shine yanda take walakin la ya'lamu alamu ba su ma gane su wawaye bane an fahimta ko wannan shine yadda Allah yake mu'amalantar kafirai al munafikai sai ba su su ta yi domin su ta karawa shine ma nan wa umli lahum ya bar su su ta tafiya a cikin wannan abun sai da su ba za su gane ba domin in suka gane ai za su gyara to amma Allah ba zai taba bari su su gane ba wannan shine karshen dulmuyarwa karshen batarwa kenan Allah ta yaba mu da wannan na'am sai ne da Allah ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يا البركة wa idza lakul ladina amanu idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai su ce mun yi imani wa idza khalaw ila shayatinihim idan kuma suka keɓance tare da shaidanin manyan shugabanninsu qalu sai su ce da su inna ma'akum hakika mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un cewa da muka yi wa waɗancan mun yi imanin nan ai isgidi kawai muke musu da ba'a Allah ya tahdiqu bihim Allah ya ce Allah shine wanda zai musu isgidi wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma Allah zai bar su a cikin ɗimuwarsu suna ci gaba wato a cikin ɓatarsu suna ci gaba da dimuwa ula'ika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda waɗannan su ne waɗanda suka sayi wato karna da shirya suka ɗauki shirya suka bayar da ita a matsayin farashi sai suka sayo karna da fata da kuɗin shirya fama rabi tuhum, don haka wannan ciniki nasu bai ci riba ba wa ma kanu kuma ba su kasance shiryayyu ba zuwa nan ne inda Allah madaukin sarki ya gama bayani dangane da abin da suke yi daga nan gaba kuma zai faɗi misalin su ne Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu idan munafikai suka haɗu da waɗanda suka yi imani waɗanda za a ɓoye suka ce da su wawaye din nan idan suka haɗu da su sai su ce amanna mun yi imani kamar yadda wa minan nasi man yaqulu amanna to shine anan idan sun haɗu da masu imani da za su ce amanna wa idan khalu ila shayatin idan kuma suka ke bi mana wa idan zahabu wa takalu ila ru'asa'ihim wa khalasu ma'ahum idan suka je suka koma wurin iyayen gidansu a shayatin ana ana nufi a ru'asa wa sada shugabanninsu an fahimta ko sai su rika ce musu inna ma'akum mu muna tare da ku kar ku ga mun je wurin waɗancan a'a tarayyar mu daban tarayyar mu daban da irin tarayyar mu daban da ku tarayyar mu daban da su tarayyar mu da su tarayya ce ta izgili kuma nahnu mustaji'un ba a muke musu da muka ce mu imani amma ku da muka zo inna ma'akum gaskiyar shine muna tare da ku ne bi mana su kafirai ne shi yasa Allah ya ce wato wa ma kun bi mu'minin su ba masu imani bane asalin su inna ma aku suna suna tare da waɗannan kafiran an fahimta ko inna ma nahnu mustahzi'un ai inna ma nahnu sahibuna bi haula waɗannan kawai muna musu izgili ne muna yaudara su ne muna ruɗin su ne muna cika musu iska ne muna ɗora su ne su kuma sai su hau ba masu imani bane an fahimta ko shi ne ma'anar wa idza laqul ladina amanu qalu amanu wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim Allah shine wanda zai musu isgili wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma wato izgilin da Allah zai musu ne Allahu yaskharu bihim kamar yadda Allah ya ce fa in tasharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharu yadda kuke mana izgili haka mu ma wata rana za mu muku To wannan na mu'minai ne to haka Allah madaukakin sarki shi ma zai musu wani irin izgili ne Allah madaukakin sarki zai musu shine yadda suke faɗa da gangan din su ma wata rana Allah zai musu amma na Allah ya fi muni abinda Allah zai musu shine sai an bari ranar kiyama yau matar al-mu'minina wal mu'minati yas'aluruhum bi aydihim wa bi aymanihim ranar da zaka ga mu'minai maza da mata suna tafiya tare da haske su munafikai idan suka gansu sai su rinka bin suna mu ba tare da ku muke bane ya muka ga kuna da haske mu ba mu da haske Allah maɗaukakin sarki ya ce sai a ce da su wato sai a ce da su yau mai ya ƙulu lil munafiqina wal munafiqati a'a أبنى نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آه، خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها طيب، ذلك الفوز العظيم كاتي كاتي كاتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم نعم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أتكتل خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا نعم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب جمجل ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Allah ya albarka. Allah maɗaukacin sarki ce ranar da za ka ga mumine maza da mata suna tafiya da hakkensu a gabansu. Ana ce musu albishirinku yau, bishara ku ita ce wata aljanna da za ku shiga wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta. suna tafiya suna ce ya ubangiji ka cika mana hasken mu ka gafarta mana lalle kai ne mai iko bisa komi Allah ce ranar da zaka ga munafukai ranar da zaka ga munafukai suna cewa wa waɗanda suka yi imani da suka gansu da hasken nan sai su ce da su na naqtabis min nuriku ku jira mu mana sai mu rinka dosana daga hasken ku mu rika tafiya tare kuna haska mana wuri saboda mu duhu muke gani kila sai a ce da su ai ana ake samun haccan balaga can suka dauko irji'u wara'akum ku koma can baya sai ku dauko faltami su ku nemo haccan ku daga can baya sai su koma suna komawa sun je nemo haske suna lalube a cikin duhu faduri babbai na bisu sai a sako wata katanga mai tsayi a tsakaninsu da su da waɗancan lahu ba wanda yake da wata kofa batinuhu fihi rahma ta cikin wannan kofar ta inda mu'minai suke rahama ne a ta can wa zahiruhu min qibalihi al'adab ta bayansa kuma inda su kuma suke azaba ce a ciki ana rufewa sai a rika cafke su sai a kai su cikin azaba wannan shine Allahu yastahzi'u bihi kaga yaudara yadda Allah zai raman kenan duk inda ka je Allah ya ce zai yi abin da ka san bai kamata a ce mutum ya yi ba to Allah yana yin sa ne a matsayin al-muqabala idan ka yi ne Allah ya maka wannan shine al-jaza'u min jinsil amal wannan shine jaza'an wifaqa a maka sakamakon da ya dace da abin da kai Allah maɗaukacin sarki adalcinsa shine idan kai mai kyau mai kyau zai maka idan kai mai muni kuma Allah yana da karfi wallahu azizun zuntika Allah ba a yi masa mummuna kuma ya zama ɗan kallo kai ya rama to ramawar ita ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce su suna istihza'i suna isgili sun ɗauka suna yaudarar Allah wa huwa qadi'uhum Allah ne mai yaudarar su Allah maɗaukakin sarki zai mayar musu da yaudarar su kuma zai musu ta inda su kuma ba za su iya ramawa ba sannan kuma suna isgili idan Allah ya tashi musu kuma naka shine na ƙarshe ba ka da mafita idan Allah ne to wannan shine ma'anar Allahu yastahzi'u bihim Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda wato shi ma zai yi musu irin abin da suka yi an gane ko Allah ya tahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu wani irin istihza'i ne wani irin jaza'i ne na Allah akan sakamakon da mutum yayi Allah yi mata shine irin yadda Allah maɗaukakin sarki ce innahum yakidu da kaida sai ne wa akidu kaida wa makaru makaran wa makarna makaran fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in falamma atafuna intakamna minhum an gane ko fa agartanahum ajma'in idan kai kai ne sai Allah ya maka Allah madaukakin sarki baya aikata mummuna ibtida'an kai ne zaka jawo shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya maka ta irin wato inda kai ka fito sai Allah ya fito maka ta inda baka yi tsammani ba shi da ma'anar fa atahum Allahu min haythu lam yahtasibu inda ba su yi tsammani ba sai Allah ya fito musu a fahimta ko to wannan shine yake nuna abun tsoro dangane da halin munafikai duk abin da za su yi za su ta cin moriyar su a yanzu amma lokacin da Allah ya tashi nasa kuma to na Allah madaukakin sarki ba a iya wato fuskantar sa bulantana a iya fito na fito da shi Waya wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ay wa yumhiluhum shine anan wa umli lakum ina ɗaga musu ƙafa, ina jan zaren ne ina musu shigo shigo ba zurfi ne shine yasa ka ga suna ta yin abin da suke yi ba abin da ya same su a nan duniya wani zai ɗauka cewa abin da munafukai da kafirai suke yi to in gaskiya da ya Allah ya bar su ya suke jin daɗi ya yi kaza a zarhun ya kulu wa ya kamata, tamatta wa yulhihimul amal wannan tsammanin da suke yi in kamar shi ta jan su su ta ci har sai sun ci ya kai musu wuya shine ma'anar wa umli lahu shine wa yamudduhum Allah zai ja musu tsawon kwana ya ja musu lokaci ya bar su fita yi saboda Allah yana da hakuri Allah baya gaggawa in ya tashi yin gaggawa a wajen kitabi ne zai gaggawa Allahu sari'ul hisab amma a nan duniya Allah zai bar su shine ma'anar wa yamudduhum fi tughyanihim ay fi dalalatihim a cikin wannan fatar da suke ciki mahun suna ɗimuwa mahun daga al'ama al'ama ko zama ma'anarsa abdalal ko kuma ya zama ma'anarsa wato wato amal amal A wata ana akwai makanta ta zuciya akwai makanta ta ido makanta ta zuciya ita ce mutum yana gani da gululun idonsa wa tarahum yanzuruna ilaika walakin la yubsirun wa hum la yubsirun amma amma baya gani saboda me fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to duk mutumin da baya gani da zuciyarsa sai a ce ya'mahu to shine ma'anan wato wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun da kuma wato abun nan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai bar su a cikin a cikin batarsu su ci gaba da imuwa su ci gaba da imaucewa su ci gaba da fagabniya sai daga baya Allah ya kama su an gane ko sai Allah ce ula'ika allazina ishtarawu dalalata bil huda waɗannan sune allazina istabdalu ad-dalalata bil huda ishtaraw bi mana istabdalu ad bil huda shine al-iman bil kufr eh, al-kufr bil iman sun dauki imanin su sai suka yi cinikin kafirci da shi sai suka miƙa imanin sai aka ba su kafirci an fahimta me yasa saboda su munafikai ba kalu amanna ba wa idza talaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan suka zo suka ce waɗannan kalu amanna ai za su ɗauki imanin ne su tafi da shi in suka ce wa waɗancan sai su ba su imanin sai su karɓo mai kafirci shine ma'anar ishtarabu dalalata bil huda sun ɗauki shiriyar suka bayar sai aka ba su ɓarna a matsayin canji fama rabi tijaratu waɗannan wato wannan ciniki nasu bai yi riba ba ciniki bai yi riba ba tun da ka ɗauki shiriya ka ɗauki imani ka ɗauki addini ka miƙa don a baka ɓata a baka ɓata a baka kafirci ka ba da aljanna a baka wuta kamar rabi tijaratu wannan kasuwanci bai riba ba wa ma kanu muhtadin kuma ba su kasance shiryayyu ba abdalala kamar da kuka sani shine alhaira da kuma aljawu anil fasu idan mutum ya sa gaba zai je wani wuri sai ya kusa ya koma wani wuri shine ma'anar abdalala yana zuwa alkur'ani da ma'anoni da yawa amma duk an ka tara suna kama da juna yana zuwa da ma'anan kuskure kamar yadda Allah ya ce kana ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi wa la yansa bima'ana la yukhti rabbi wa la yansa ubangiji baya kuskure kuma baya mantuwa yakan zo kuma da ma'anar jahilci kamar yadda Allah ya ce abin nan qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin adana wa ana min al-jahilin yakan zo kuma da ma'anar al-ghafla wato mutum mutum lokacin da yake rafkane bai gane abu ba shi jahilci daban algafala kuma daban an gane ko mutumin da bai faɗaka ba bai riski abu ba da Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wajadaka fahada ma'anarsa shine fasarar wato wa in kunta min qablihi la min al ma kunta tadri mal kitab wato lokacin da mutum bai riski abu ya gane ba sai a ce shi ma yana cikin abdalala ko kuma yakan zo da ma'anar alin irafu an fariqin huda kamar nan kenan mutum ya kauce daga hanyar gaskiya ya koma hanyar bata shine muke ce da maghdubi alaihim wala dallin to wannan abdalala din shine abdalala irin ta kafirai ita ce dalalan ya ahlal kitabi la ya ahlal kitabi la taqulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqqa la taqulu fi dinikum ghayra al-haq ولا تقولوا على الله يا تقولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل wannan duka ma'ana su abdalala bi ma'ana al-ishraku an an fahimta ko to Allah yake wannan wannan matar ita suka ɗauka suka siyo ta da kuɗinsu amma kuɗin da suka biya shine farashin imanin su suka ɗauka suka bayar abu kuma mafi tsada kenan a wurin dan adam a ce imaninsa to wannan shine a takaice tafsirin waɗannan ayoyi sai kuma fa'idojin da suke cikin su fa'ida ta farko ita ce tun daga inda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard in an ce musu farkurin barna wannan ya nuna cewa barna mummunar abaci duk wanda zai yi ɓarna a bayan ƙasa to wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rusa manufa kawo ɗan adam bayan ƙasa Allah ya kawo ɗan adam ne bayan ƙasa don ya gyara ta Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku ɓata ƙasa bayan an gyara ta Allah ya ce huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Allah ya Allah ya kaji halitta ku daga ƙasa kuma ya ba ku ƙasar ya ce ku mulke ta domin ku gyara duk wanda manufarta ita ce kawo barna to wannan ya yi ɗaya daga cikin mafi munin abin da za a yi domin munafukai ne masu haka an fahimta ko shi yasa cewa idza kila lahum la tufsidu farkon abin da za a cewa munafukai shine ku daina barna wanda ya nuna munin da barna ke da shi barna kuma ta kowane bangare barna ta addini barna ta aqida barna ta ɓata ɗabi'u barna wato ta dukiyar mutane barna ta siyasa barna ta ɓata tarbiyya da zamantakewa wannan yana cikin barna kuma yana cikin ɗaya daga cikin wato wa na fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu barna abu na biyu shine la tufsidu fil arzi da Allah ya ce kar ku yin barna ana gaya wasu waye wa munafukai barna yana daga cikin halin munafukai kuma duk wanda ya zama mabarnaci yana siffantuwa yana kusantuwa zuwa ga munafurci gwagwadon yawan barnan da yake duk wanda aikinsa shine ya rika ɓata abin da ke da kyau ya rika rusa abin da aka gina mai amfani ko amfani na addini ko amfani na rayuwa wannan mutum yana sansanar halin munafunci gwagwadon yawan barnar da yake na fata an fahimta kowane mabarnaci ai kowane munafiki mabarnaci ne sai dai ba kowane mabarnaci ne ya zama munafiki ba amma yana kan hanyar su haka karka yi barna an fahimta ko wannan nasiha ce wato daga zuciya zuwa kunnuwar waɗanda suke da sana'ar wasan kwaikwayo da drama da fina-finai waɗanda da yawa daga cikinsu suna barna kuma sun san barna suke yi masu kallonsu ma sun san barna suke yi sa'ad da suka karɓi kuɗaɗe na alawus ɗin aikinsu an ba su akan su yi barna ne amma suka karɓi wannan kuɗin kwangilar kuma idan ana hira da su sai su ce gyara suke yi shi ne abin da ke cikin wannan ayar ba duk wanda ke musu nasiha bai hana su sana'arsu ba amma yana ce da su ku daina yin barnar a ciki qalu inna ma nahnu muslihun sai su ce gyara muke yi inda a ce suna da hali na nagarta da sai su ce mun ji za mu gyara ko ba su gyara ba to halin munafiki shine la tufsidu fil ardi har ku rinka barna a bayan ƙasa kalu su kuma sai su ce inna ma nahnu muslihun har gyara muke yi don Allah akwai ran da zai gyara yanzu don Allah idan abin da ake a cikin fina-finai na raye-raye da kaɗe-kaɗe da mata da fita tsiraici da abubuwa da yawa da ake nuna wanda ke koya wa waɗansu aikin ta'addanci da ke nuna wa mata irin ɓarna a gidajen miji saboda abin da suka gani kisha ke iya yi da abin da suka gani na abin da ke sa waɗansu su kwaɗaitu akan aje wurin boka wanda wasu ba su ma taɓa ganin boka ba ko a hoto yanzu sun ga alama a ce haka boka yake sun ga wance ta ci nasara ko wane ya samu nasara an mallake ne. daga baya kuma sai asiri ya koyi sai su rinka duba can can. shi ko mai kallon fim din nan yake dubawa ashe in an yi za a ci nasara shi ba ruwansa in ma daga baya za ta ɓaci masa shi ma bari ya gwada irin na wance in ya samu in ya so daga baya wata kunu min ba'dihi qauman salihin to ɗan fina-finai ku ji tsoron Allah idan ana muku nasiha akan ku gyara sai ku ce to mun ji za mu gyara ina ne kuskuren yake ai ba hana ku sana'ar ku ba amma ku yi sana'a mai kyau wanda ba za ta kawo barna ba yanzu tsakani da Allah daga lokacin da aka fara fina-finai a Najeriya zuwa yanzu tsakani da Allah akwai wani abu mummuna da za a ce sanadiyar fim an gyara yanzu an daina yi amma za ku iya kirga adadin abubuwa da aka koya munana waɗanda da ba a san su ba yanzu aka koya munana ake yi za ku iya lissafin su to amma idan an ce ku daina barna sai su ce gyara muke muna gyaran tarbiya wa idza qila lahum la tusidu fil ardi idan an ce da su kar ku yi barna a bayan ƙasa qalu inna ma nahnu muslihun sai su ce mu gyara muke fakar ba haka bane kan Allah to ba haka suke faɗa ba to wannan halin munafikai ne don Allah ku ji wannan nasiha ku gyara yan munafikai fa'ida ta gaba ita ce wato قلب الحقائق min a'malil المنافقين yin kokarin kayi mummuna kuma ka rinka nuna wa mutane hoton abu mai kyau a waje wannan ma yana cikin halin munafukai wannan kuma nasiha ce ga 'yan siyasa mutum ya kulle a zuciyarsa wallahi ya san abin da yake yi ba mai kyau bane ba abin da ya yi jiya ba mai kyau bane amma ba za ka taba jin ɗan siyasa ya fito ya ce jiya abin da muka yi kuskure ba ne yau za mu gyara sai dai ya ta kokarin gyarawa ya ce mu muka yi kaza mu muka yi kaza abu ya kyau muka yi sai ya sauka kafin ya ce abin da suka yi ba daidai ne. me yasa ba za ka ce ba daidai ba tun lokacin da kake kan kujerar na fata mun fahimta duk mutumin kirki ka lura tsari na addini ana kokarin a yabe shi ne shi kuma ya ce a'a ba mu yi daidai ba zamu mu dai ƙara amma duk mutumin banza yana nuna maka mummunan ma mai kyau ne to shi zai yi mai kyau ne ai idan baka yarda da cewa kuskure kai ba ba yadda za ka yi kai mai kyau daga lokacin da kuka ji talakawa suna kuka akan abu kaza sai ku fito ku ce eh wannan mun yi kuskure halin da yanzu ake ciki tsakani da Allah a kasar nan na rashin tsaro kowa ya sani mutane sun dogara suna jira gwamnati ce za ta gyara wannan matsala saboda mutane duk yadda suka taru ba za su iya magancewa kansu matsalolin tsaro ba dole gwamnati ce hakkinta ne duk inda gwamnati ta gaza ya kamata ta zo ta fito ta ce nan mun gaza sai ya sa mutane su yi addu'a su ce ya Allah an gaza gwamnatin mu ma ta gaza Allah ka gyara mana amma idan mutane suka ɗauka gwamnati ta ce ta gama komi kuma daga gobe an daina kuma za a kama su wane kuma duk wanda za a ce za a kama don Allah wane ne cikin wanda aka ce a kama zuwa lokacin da za aka kama amma har yanzu ba za a taba cewa mun ɓata mun yi kuskure jama'a ku gafarce mu sai bayan mutum ya sauka kafin ya ce a gafarce shi yana daga cikin halin munafukai shine ka bar gaskiya kuma ka ce abin da kake yi din shine daidai ba za ka taɓa yin daidai ba ka lura da bambanci kenan tsakanin malami na sunna da malami na bid'a malami na sunna kana zuwa za ka yi shi ce a ka tsaya sai ya tawalu ya ce a'a muna nema a mana addu'a kaza kaza amma malami shi kullum yana nuna cewa shine ya iya kuma komai yake daidai ne to haka ne a cikin 'yan siyasa akwai wanda yake da hankalin da idan ya san da cewa ba daidai ba ne zai amsa zai ce mun gasa a nan wannan hankali ne sai ka ji tausayinsa su sun ɗauka faɗar hakan zai sa a gaskata su alhali haka ne da ake tsanan su saboda mutum zai ji abin da suka faɗa ne ko zai ji da abin da yake gani a hotuna da abin da yake gani a reality an kama ɗan uwansa an kama makwabci an kama wai har yanzu ba su dawo ba kuma ana cewa gwamnati tana iya abin da za ta yi me za ta yi yau shi ne ake cikin wannan matsala har yau ba a yi ba kuma har yau ana cewa ana yi me ake yi to ya kamata mu koma ga Allah da idan dan adam bai nuna a gaban Allah ya gaza ba Allah kuma sai ce to gaje kai ko za ka iya ko ba za ka iya ba dukkan mun nan da mu da gwamnati idan gwamnati ta yi daidai mu muka ji daɗi in kai kuskure mu duka muke muke wahala don haka dole a yi abin da za a sa mutane su koma ga Allah amma ba a sa mutane su koma ga Allah sai an nuna an gaza ina fata mun fahimta da kyau rabbi inni maglubun fantasif ya Allah ni na gaza Allah ka taimake ni sai Allah ya taimake mu ku tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yakin badar ya tsaya da mutanensa amma yana kuka yana addu'a yana Allah ba za mu iya ba Allah sai ka cika mana ya Allah idan ka bari aka kashe iya waɗannan mutane to in ba so a ci gaba da bauta maka sai ka bari a kashe mu yana ta kakkantar da kai amma mutane sai dai kawai a ce ku yi addu'a ita kuma gwamnatin ita ba za ta nuna da gaske ita ma ta daga har a gaban Allah har a gaban mutane ba ba za mu iya gyarawa ba ina fata mun fahimta don haka hali na mutanen kirki shine a nuna an gaza sai kowa ma ya ji tausayi sai a yi addu'a ta gaskiya sai Allah ya kawo ɗauki ina fata mun fahimta idan aka yi irin wannan na gaskiya wallahi ko mutane ba su yi imani ba Allah yana iya kawo musu rangwame in suka nuna wa Allah sun gaza lokacin da Allah ya tura annabi Yunus zuwa mutanensa sai suka yi imani da shi suna kafirai yake da su idan ba ku yi imani ba bayan kwana uku za a halaka ku bai ba a halaka su ba idan haka mugaziban sai ya tafi ya fushi ya kaya wayan mutane yaya kuma za a halaka su ba halaka su kuma ba su yi imani ba sai ya tafi waɗannan mutane kuwa da suka ga da gaske ne za a halaka su kaga ba su riga sun yi imanin ba fa sai suka fito kwansu da kwarkwatar su da suka gane Allah da gaske zai kama su suka fito da dabbobin su da kananan yara suka je bayan gari suka dinga kuka suna sowa suna ya Allah karka kama mu Allah mun tuba Allah ka dawo da annabin nan naka mun gane gaskiya ne mu yi imani da shi Allah ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amadu famata'nahum ila hin sai muka aiko shi ya koma zuwa ga mutanen nan sun kai dubu ɗari da sama da haka Allah ce sai a lokacin mai suka yi imani Allah ya karbi addu'ar su suna da su suna kafirai da suka nuna gazawa sai suka yi imani daga baya fa mata'nahum ila ya sai Allah ya bude musu kofofin alheri sai suka ji daɗi a rayuwa da haka ne mu ma za mu ji daɗi a rayuwa Allah ya kama da sauki idan mun koma ga Allah amma mu mutane talakawa su koma ga Allah shugabanni ba su koma ga Allah ba ba zai taɓa biyan bukata ba Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce wato gyara da yin daidai ba ga baki bane kalu inna ma nanu muslimun kalu inna ma kalu ba wannan kalu din ba shine gaskiyar ba kayi aiki a gani a ƙasa wannan ma da ziya ce ga yan siyasa mun yi kaza mun ba da kwangilan kaza mun yi wa ina suke hatu burhanakum in kuntum sadiki abin da kuka yi na gaskiya ai mutane suna gani mutum ba sai yana tallan kansa mu muka yi kaza mu muka yi kaza ina yake akwai kasashe da yawa da zaka je wallahi ba za ka san ma akwai gwamnati ba sai dai aikace kawai ba sai an nuna a talabijin ba ba sai mutum ya zo yana kamfen da shi ba wallahi ina tuna wannan fatin 2003 zaben da aka yi na 2003 lokacin ina makaranta ina madina muna tare da wani ɗan amerika sai yake ganin kamfen haka na wani da yake takarar shugabanci a lokacin sai ji yana cewa ku zaɓe mu za mu gyara asibiti za mu sama muku ruwa za mu gyara sai ce ha dama ba asibiti ne <laughs> dama ba ruwa ne dama ba hanyoyi ne dama ba wutar lantarki ne shi ya ɗauka suwa ƙasashen su an wuce irin wannan in za ka yi kamfen ba da irin su za ka faɗa ba yusuf ka ce za ka yi hanya ba har yanzu ba a yi ba ya ce ba hanya ne to don Allah tun da aka bada yancin kan Najeriya har zuwa yau tun daga 1960 yau sama da shekara 60 amma har yanzu a rinka mana kamfen da ruwan sha da wane ne da wutan lantarki da har yanzu ba a gama ba to waye zai yi don haka ba da baki bane duk wanda za ku zaɓe shi kan ku zaɓe shi don ya iya ce zan yi kaza me kai a baya shine za a zaɓe shi da shi amma ba me za ka yi ba wannan an shafa ɗan me za a yi ba mu ga an yi ba don haka ka yi wani abin tukunna sai ka ce na yi kaza a zaɓe ni amma duk wanda bai yi wani abu kan zai na gaya mutane zai yi kaza maganan zai yi waɗanda suka fi iya magana sun yi a baya kuma ba su yi Allah ya kyauta fa'ida ta gaba ita ce wato zagin sahabbai munafunci wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha su wai sufaha din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi sahabi munafiki ne munafikai sune masu cewa anu'minu kama amana sufaha kuma duk mai zagin sahabbai shine asalin wawa ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamu fa'ida ta gaba ita ce wato yana ɗaya daga cikin halin munafukai shine mutum ya zama zulwa jahili shine double standard yau ka faɗi wannan gobe ka canja ka faɗi wancan jibi ka faɗi wannan duk mutum ne wannan halin shi ma halin munafunci ne shine inna ma akum inna ma nahnu mustahzi'un alu amana nan tanan kana anan ka faɗi wannan a can kuma ka faɗi wancan gwargwadon inda ga zai bi maka mutanen nan da shi za su yadda sai ka faɗa inda za a tariyo abin da ka faɗa a da kuma sai a ji daban da yanzu abin da kake faɗa duk standard yana cikin hadin mu'aminci ka tsaya a hanya ɗaya in ka faɗa yau gobe ma shi za ka sake faɗa ƙa'ida ta gaba ita ce istihza'i izgili da addini kafirci kuma halin munafukai ne su ne suke cewa inna ma nahnu mustahzi'un Allah kuma riga ya kafirta munafukai ya ce dalika bi annahum amanu thumma kafaru fa'ida ta gaba ita ce <clears throat> wato mutum yana iya sayan ƙasa da kuɗinsa a ciki ulaika alladhina ishtarabu dalalata duk wanda kaga ya bata shi ya sayo da kansa ishtarabu dalalata bil huda mutum ya dauki shiriya ya sayar domin ya sayo bata da ita Allah ka raba mu da wannan fa'ida ta gaba ita ce babu riba a cikin bata kwata-kwata fala fama rabi hatti duk bata da munafunci ba riba a cikin sa saboda dole daga baya sai ka ji kunya ko a nan duniya ko a lahira fa'ida ta gaba ita ce munafunci abu ne mummuna ka ji a ɗan ayoyin da muka karanta nan bari ka ji wato munanan ɗabi'un munafukai guda goma sha biyu da aka faɗa Allah ya ce su kafirai ne don sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin munafunci kafirci ne halin na biyu shine suna da yaudara don sun ce yukhadi'una Allah wallazina amanu halin su na biyu na uku shine suna da cutar zuciya fi qulubihim maradun halinsu na hudu shine mabarnata ne ala innahum humul mufsidun halinsu na biyar shine maƙaryata ne qalu inna ma nahnu muslihun bayan kuma karna suka yi halinsu na shida shine suna da son yabon kansu tun abin yabo bai zo ba su za su fara faɗa kansu shine suna cewa inna ma nahnu muslihun mu masu gyara ne Halinsu na bakwai shine su jahilai ne walakin la ya'lamu halin su na takwas shine suna da son yin izgili da mutane kuma su yi izgili da Allah inna ma nahnu mustahzi'un halin su na tara shine suna da son zage-zage suna cewa waɗansu anu'minu kama amana sufaha su ce ba mutanen kirki wawaye halin su na goma shine suna da dulwa jahaini shine double standard qalu amanna qalu inna ma'akum halin su na goma sha daya shine abuyan suna cikin suna da son shishigi da wuce gona da irin shine mujawazatul had sannan halin su na goma sha biyu shine al'ama wa Allah maɗaukin sarki ce wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun shine su makafi ne na zuciya ko da suna gani da idan su waɗannan munanan ɗabi'u a iya wannan ayoyin kaɗai wanda ya nuna maka cewa munafunci mummunar ɗabi'a ne Allah ka rafa mu da munafunci akwai fa'ida ta goma sha uku amma sai lokaci yayi wata rana za mu faɗa shine maganar da suke cewa inna ma nahnu muslihun muna so mu gyara ne waɗansu malamai suka ce wai muna so mu haɗa tsakanin addinin musulunci ne da addinin waɗannan shi yasa muke ta nan amanna ta can in dama aku wai ana so a haɗa wannan sai wani lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh